tun na tashi namiji bai taba sai min riga ba har zama na yau shi dai in sai ma namiji in sa mai ba na kai namiji haji na kai shi umura na je na ma uwarsa haji muka komo na kai shi umura da sati da ya gudu ya bar ni cikin shekara biyar na kai mutane goma sha shida haji cikin shekara biyar na kai wasu umura kuma da aka bude umuran gani da kaina kowane wata na je umura in na te kwana hudu nake ran na shida ina gana har wani ya ce ina zuwa umura kamar za ni kuma yanzu yanzu haka kwai marayu da ni cikin aikin da nike nike tuban su sun kai ishirin game da su da makaranta da na bude makaranta asabar da ladi akwai miskinai da yawa na doki nauyinsu na bude su shekara kenan last year 2022 na bude school january 18 she na doki suna na nadibia dangana educational school complex fatima muhammad dangana kallabin shirin ta wannan makon yan uwana mata Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirinmu na kanmu daga mu sai mu mu faɗi abin da ya dame mu da neman mafita. Shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da kuma gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. hira da shirin kallabi na wannan makon abin da ya ɗauki hankalin shirin a yau shine yadda mata masu aikin jinya da unguwar zoma suke kyarar 'yan uwansu mata da suke zuwa haihuwa sai kuma batun abokiyar zama a gidan aure da aka fi sani da kishiya kada ku bari a baku labari. Kafin mu kai ga jin labarin rayuwar kallabin wannan makon bari mu yaye kallabin shirin a yau da batun kyara da ake kukan cewa mata masu aikin jinya da unguwar zoma suna yi wa 'yan uwansu mata da suke naƙuda suka je haihuwa. To menene yake haifar da haka kuma ina mafita? Malama Saratu Garba Abdullahi mai jinya unguwar zoma kuma malama a jami'a Bayero. da kuma Dr. Khadija Abubakar Ibrahim likita kuma ma'aikaciya a babban asibiti da ke Abuja, Najeriya sun yi nazari akan wannan batu ga kuma bayanin nasu. Wannan ba daidai ba ne gaskiya, hmm. ba daidai ba ne kuma wannan abu ne wanda ba za a yarda da shi ba a dokar aikin jiya da ungozoma. Ya hmm. kamata ta zama mai tausayi da jin kan lafiyarta. Hmm. To ya, ya taɓa faruwa a kan idanki ko kuma uh, kin samu labari da ya faru da wata? E na samu labari uh, ba ma sau ɗaya ba ba sau biyu ba. Na samu labari akwai waɗanda suka kokanta min akan cewa ga abin da ya faru da su lokacin da suka je asibiti. Ni dai bai taɓa faruwa akan idona ba amma waɗanda ya faru da su sun sanar da ni kuma hakika na san cewa hakan ya faru. To kafin mu ci gaba bari mu koma ga Khadija. a ku na likita wannan abu ne da ku ya taba faruwa a kan idanki a matsayinki na ma'aikaciyar kiwon lafiya? Eh to a gaskiya ba zan ce ya taba faruwa a idona ba ban taba gani ba amma wasu bangarori kam yana faruwa sosai. Mm. Abun da ya sa gan shi ba domin muna bangaren fertility ne mm-hmm. wato mata wanda ba sa iya ɗaukan ciki da kansu. Mm-hmm. A bangaren mu aikinmu ya danganci number one abu da zamu fara yi ma shine rarrashin matan dole mu ja su a jiki mu rarrashe su mu rungume su mu nuna musu sun zo inda za a share musu hawaye saboda duk macen da take fama da matsalar rashin haihuwa tana cikin babban damuwa auren tana cikin damuwa su ba abun da take bukata kamar a lura da ita shi yasa na ce a bangaren mu ba za mu ga irin wannan ba zai faru ba amma a wasu bangarori kam ya sha faruwa muna jin labari ana kawo mana kukan hakan din yana faruwa gaskiya. To amma me yasa kai wannan fannin na masu jinya da ungozuma? Eh to yana faruwa a mm. wasu bangarorin sukan yi hakan din gaskiya. Don akwai nima da kaina ranar na kai wata kamar ta ce za ta ga wata likita bata san ko ni waye ba ce mm-hmm. a wani asibiti daban ne wani gari ma yarda ta mana ta yi mana wulakanci irin sosai sosai na ganin mu mata ne. Kun taɓa sanin ta ne a wani guri? Ko kaɗan ban taɓa sanin ta ba ba ta taɓa sanina ba. Hmm. Amma yadda ta yi irin kaman ban ma san. Hmm. Kamar da yadda Saratu ta faɗa ta ce ta kyara ko ta kyare. Hmm. Don ya kai sai da ma na mata magana na ce mata wannan aikin da take yi ita ta zaɓa. Kuma a bangaren aikinta bai kamata a ce tana treating mutane haka ba. Mhm. So in ta ga aikin ne ba ta so ya fi ta bari da ta zauna tana wulakantar da mutane ba abun da ya haɗa ta da su. kin san yanzu idan ka nemi karatu a jami'a ko kuma makarantun gaba da sakandare ga abin da kake so ka karanta sai ka ga an baka wani abu daban kuna gani hakan yana da nasaba da yadda waɗannan masu eh, jinya da ungozoma suke wa mata? eh to ni dai um, a gani na ba na jin hakan yana da nasaba da hakan mm-hmm. saboda yawanci misali kin ga kamar a schools of nursing haka mm-hmm. inda ba wanda makarantun da suke training in nurses wanda ba a matakin digiri ba eh. wato kamar a matakin diploma waɗanda ake yin shekara uku ɗin na training idan an yi za a tura su asibiti su yi aiki mm. yawanci za ki ga <clears throat> mutane suna da sha'awar yin wannan aikin gaskiya eh. saboda aiki ne wanda suke ganin kaman idan aka ce yau kana aiki a asibiti kaman darajar kana tana ɗaguwa a idan al'umma mm-hmm. kin gane abin da nake nufi to saboda haka mutane yawanci gaskiya suna zaɓar abubuwan da za su yi hmm. sa'an nan kuma idan ma ya kasance mutum ko a jami'a maybe ya ce ya zaɓi wani abu da yake so ya yi hmm. sai ya kasance matsayin a makinsa bai kai a bashi ba aka bashi wani abu daban hmm. ya zo ya yi ina ganin wannan ba zai zama dalili na wanda kuma zaka zo kana ƙoƙarin ka ɓata ayyukanka da wani abu duk da yake cewa akwai waɗansu dalilai da zan iya lissafowa hmm. waɗanda suke ba da gudunmawa wajen yin waɗannan abubuwan waɗannan munanan halayen da ma'aikatan jiya da ungozoma suke yi. Hmm. Misali, kin ga a asibitocinmu na Najeriya. Asibitoci ne waɗanda yawanci za ki ga akwai asibitoci muna da yawan patient, muna da marasa lafiya da yawa a asibitoci. Sosai. sa'an nan kuma ma'aikatan lafiyar suna da matukar ƙaranci. Hmm. In baki misali da kaina akwai lokacin da nake aiki a asibiti kafin na koma jami'a. Hmm. Akwai lokacin da zan yi shift ɗayani, ni ce nake aiki ni ɗaya a ɗakin haihuwa. ɗakin haihuwa ne amma kuma ba wai yana da bambanci ba saboda haka anan ake haihuwa anan ake ajiye wanda suka haihu anan ake ajiye masu operation anan ake hmm. ajiye jariran kuma da suka haihu kuma ke kadai kike kula da duk waɗannan mutane kuma a lokacin nakan samu marasa lafiya misalin talatin zuwa arba'in kaɗai ni zan kula da su a shift ɗaya sannan kuma a wannan shift ɗin saboda asibitin asibiti ne wanda yake busy hospital ne zuwa ki gani wato kina gani kamar nauyin aikin da uh, su ma'aikatan jinyar suke ɗauka mm, ya yi musu yawa to kin ga aikin ya yi matukar yawa to mm. idan aka samu wannan aikin ya matukar yawa kin gane mm. sai a samu cewa kuma abubuwan sun sha kan mutum kin gane har ya zo yana kuma exhibiting waɗansu halaye waɗanda bai kamata a ce ya yi ba a wannan lokacin. To za mu ci gaba da haska fitila kan wannan lamari domin ganin yadda mata za su iya haɗa ƙarfi da ƙarfe su shawo kan wannan matsalar. kuma mu taɓo wani batu da ke ciwo mata da dama tuwo a ƙwarya wato zamantakewa da abokiyar zama a gidan aure da aka fi ambato da kishiya. Duk da yake sau da dama ana yi wa mata kishiya ba da son ransu ba. Akwai lokuta kalilan da matan da kansu ke ba mazansu izini su ƙara aure har wani lokaci ma su zaɓar musu matan da za su aura. Idan haka ta kama, menene ya kamata uwar gida ta nazari a kai? Sai na yaba da halinta, da hankalinta da natsuwanta da tunaninta sabili da in na gari ce za mu samu zama mai daɗi nan gaba. Amma in ba ta da innan abubuwan eh. gaskiya ba zan iya tallata mata mijina ba saboda ba za ka shigo ba ta hana ni zaman lafiya. To wani lokacin mazajensu suna samun mata na gari su auro amma da zarar sun shigo cikin gidan sai kuma zama filin daga ba kwanciyar hankali kuma ba wai mijin ake yi wa wani abu ba ana hantara ɗaya daga cikin su ne sai ta rika ɗaya wa mugunta wani lokaci uwar gida ta wani lokaci kuma amarya eh maganan ki haka yake kuma abin da yake kawo irin wa'annan abubuwan mm. yana ci kishi kishi kumallon mata da kuma mijin baya adalci da rashin adalci daga bangaren mijin kenan to amma idan miji baya adalci wa ya kamata a nuna wa kuskurensa ai ba mm, matan ya kamata a nuna ba sai a koma tushen matsalar kwarar da gaske amma kin san mu mata ba mu gane haka ba ba mm. kowace mace bane take da wannan fahimtar da za ta yi haka. Wata za ta yi don idan ta yi za ta ga cewa za ta samu kwanciyar hankali ko kuma za ta ɓata amaryan a hmm. wajen mijin in ta yi haka. To yanzu misali a ce kina tare da kawar sai mijinki ya zagaya yana gaya miki da yana zuwa wurin wata yana so ya yi karin aure. da aka wayi gari sai kawo tsawarki a matsayin amaryar ta ita ba ta taɓa eh. da ke ba shi kuma bai taɓa nuna miki alamar cewa wurin ta yake zuwa ba yaya za ki tunkari wannan al'amari? Abin da zan yi a mace mai hankali da tunani ne na ɗaya zan nisanci zuciyata kar in je in yi abin da bai kamata. A zo a yi abin da na sani. Ni zan yi haƙuri in danna zuciya ne a rungumi kaddara bar su idan halin su ne munafurci za su gani munafurci dodo ya kan cinye shi ko to amma me yake kai mata ga aikata irin wannan me yasa mata oh. suke irin wannan cin amanar kishi da kwaɗayin abin duniya. Saboda in dai ba na cikin kawata ba zan jan auri mijinta ba. Kamar hasada kenan. Yawwa. Tana hasada ƙawar. mai yiwa tana so a ce ita ma ta mallaki abin da ta mallaka kenan. Me yasa a ra'ayinki me yasa kike gani mata kike cin amanar ƴan uwansu mata kuma duk wani rashin kyautatawa za ki gani mace tana jibgewa akan ƴar uwarta ne mace. Ko da ko akwai namijin da suke ma'amala a ce tsakanin su uku shi namijin nan yana rashi yana kuntata mata ba ta mishi abin da take wa yar uwa abin da ke jawo haka hasada da kishi saboda wata ita tana ta ita ta samu guri bari ta ma wannan ta kuntata ma wannan mijin ya samu ya tura ta ko kuma ya ganta da wani irin ya dinga mata wani irin kallo kuma sai kiga ana samun wannan matsalar. To kin ga irin wannan zama da ake tsakanin a ce kishiyoyi yadda ake kiran shi a kafar mm. Hausa amma dai yadda na so nake son kiran abokiyar zama. Za ki ga mm. hatta ƴaƴa ma abin yana shafar mu'amala da ƴaƴa har da dangi sai ita ta aikata laifi sai ta kora wa ƴar uwarta. Mace dama in ba mai daɗi bane ba a samun daɗin zama da ita za ka tabbiyar da 'ya'yanta yanayin halinta saboda ki kunta ta ma wannan A lokaci ɗaya kuma kin ga ta ɗauki dutse ɗaya ta kashe tsuntsugi saboda ta taimaki kanta ta ɓata 'ya'yanta. Don 'ya'yan ma sun riga sun saba da wannan hali duk inda suka ji halin da za su kin ga ya shafi kowa ba ita Hajiya Umma kin ga wannan abu so da yawa za ki ga ba ma kawai tsakanin mata ba masu zaman yan masu auren mutum daya. wani lokaci anguwa ne wani lokaci matar wa ne ko matar kani take tsiron irin wannan eh. ana samu da ba yadda ba a samu haka ne maganar ki gaskiya ne amma sun san halin mu ne gaba daya. ba wani ya na cire kaina ba a ciki halin mu ne mata ba wai ba na gari ba a ciki yanda muka ɓata kanmu za mu so mu ga uwar mu tana ci gaba inda bakin cikin da ƴar uwa ta misali yanzu makociyarta yau an ce min ta siyo mota tana aiki tana ansan albashi dubu ɗari biyar ni hmm. ina ansan dubu hamsin ko dubu ɗari kuma na san cewa ne matsayin kusan ɗaya ne ɗaukaka ne kawai Allah yawa mutum ɗaya na arziki to tun yawan nan kaɗai zai sa a cutar da wannan mata a misali ga wasu amma duk mace mai hankali za ta mata farin ciki ta mata addu'a duk inda ta ga za a cutar da ita ita za ta kare ta ba ma sai ta sani ba Idan yanzu ne kuka lalubo tashar kuna sauraron shirin kallabi ne a sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shiri na musamman domin mata. To kamar yadda muka sanar a gabatarwa kallabin mu ta wannan mako ita ce Fatima Dangana. Wata mace da aka tauye wa hakkin samun ilimi ta kuma fuskanci ƙalubalen rayuwa iri daban-daban da ya sa aka yi mata lakabi da dangana. Labarin rayuwarta dai sai wanda ya ji ga ci gaba da bayanin rayuwar Hajiya Fatima a hirarta da shirin kallabi. Na yi shekaru kusan hamsin duniya na cikin waɗannan wahala. Amma da Allah zai cire ni ciki lokaci ka kaɗan ne samu na bai dade ba amma ya fi wanda ya samu fiya da shekara dubu. Da kika fara samu ya kai shekara goma? Bai kai ba. Shekara nawa? Kalla da yanzu kai shekara biyar zuwa shida. Shekara biyar nan zuwa shida. Sha eh, Idan ba za ki damu ba shekaran ki nawa a duniya? Eh yanzu da yana da shekara hamsin da baya. Ban kai sittin ba ma ina da hamsin da ba kuma ina son mata na duniya duka sani mace ta yi aure ta bari ba muguwan mace ba ne. ba macin banza ba ne ba rashin biyayyan aure ke sa mace ta bar aure ba yanda Allah ina zaune gaban da aure na yi aure amma na bari saboda ina da biyayyan aure sakani na da Allah kuma ni tun da na tashi namiji bai taba sai min riga ba har zama na yau shi dai in sai ma namiji in sa mai ba na kai namiji haji na kai shi umra na je na ma uwarsa haji muka komo na kai shi umura da sati da ya gudu ya bar ni saboda dai a yi zama aure ai saboda ina son aure A manzo na ce ban yi kuma ina son um, sani tsakanin shekara biyar hmm. kika ce Allah ya miki bai wanda wani ma na nan shekaru da shekaru aro aro Allah bai mai wannan wani irin baiwa ne haka gaskiya na farko Allah min baiwa ina cikin lafiya da imani da tauhidi ya min kuma arziki katan she bani zuciyan yi cikin shekara biyar na kai mutane goma sha shida haji cikin shekara biyar na kai wasu umura kuma da aka bude umuran gani da kaina kowane wata na je umura in na te kwana hudu nake ran na shida ina gana har wani ya ce ina zuwa umura kamar za ni kuma sin zo kin san Allah ya yi mini Allah so kadarori fa kin alhamdulillah kada yanzu haka gidan da nake plot shida ne na gina apartment apartment na gina masalla don na gaya ma Allah in ya min arziki don ba shi kyauta cikin arziki shi yasa da ya mini na sai kasa shi na fara gina masallaci sama da kasa na kuma gina makaranta na zamani na sa tas na sa fan na sa tinted na gyara shi kuma na yi alkawari da Allah ya min budi yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za a manta da maraya ba duk wanda ya taus yanzu haka akwai marayu da ni cikin aikin da nike nike tuban su sun kai ishirin game da su da makaranta kuma da na bude makaranta a asabar da ladi akwai miskinai da yawa na doki nauyinsu kuma na bude su shekara kenan last year 2022 na bude school january 18 she na doki sunana na dibia dangana educational school complex day and body ne na'am shi dai school na da girma eh school na da girma kadan kuma mun bude school january february aka ba mu lata kamar mu je march last year da muka te school manya manyan school na garin ga 61 she ni na doki kam Masha Allah. This year kuma aka ba mu lata aka ce this year dey district district za doki. Mm. Yasa Tiho Accra district ashirin da tara. Mm-hmm. Ni na zo first. wannan shekaran wannan shekaran ko shekaran jana na roki kaf eh, kin doki kafin da aka yi district eh ri Accra ga daya school ki ya dauki school na ido dangana educational school school na ita Adam ya samu masu kula da school da ban da kowa ban da sponsor ina wa'azi radio station yanzu haka ramadanin ga ina da radio station tun shekara goma na sha biyu danin ga wata duka full month ina biyan miliyon dari da hamsin ban taba samun sponsor ba sannan ran litinin ina wa'azi kowane bakwai wata ina biyan miliyon goma sha biyar na bar wurin yanzu na koma wani radio station kowane wata miliyon hamsin nike biya 5000 bakwai awa daya nike yi ban taba samun suwanza sabon da suwanza ina roko Allah ya taimaka kuma na sayi kasa 2 billion na fara gini school na kai lanti yanzu na break ban da iko da na so sosai matala yanzu mu zo kan batun gargaɗi da zaki wa al'umma kin san halayen da kika fi yanzu haka yana faruwa cikin al'ummar duniya duka a halin da nake cikin gama yanzu anya a samu wata tana faman barin aure saboda ta wata kama mijinta da wata ko ba haka ba me za ki faɗi kan wannan to ni abin da zan faɗi ma mata na duniya duka baki daya mu ji tsoron Allah kowane takaici za ki gani gidan aure ko cikin rayuwanki ki hakuri ki bi haramu ki bi son rai ki zo ki asaran duniya tana ki samu hankuri kaki give up ni dai kira na ga mata a tashi a yi aiki a yi aiki kar a yi kiwuya kar a zauna kuma an aikin a bar bata shi da yayi da bin yau zane na sin da da amfani hajiya ban taba sa zinariya ba ban taba sama abin kuni ba amma yanzu na son zinariya miliyan dari uku dari fudu amma lokacin da nake tafiya takalmi na ma ina sa allura ne in dunka da hannuna don ban da wanda zan ba da kudi sa kira na ga mata wallahi aure ibada ne farilla ne wajibi ne ku ya za ki tsinci kanki cikin aure ki san jaramtan da Allah ya ajiye miki kenan kuma cikin gane ban san wani wuri ba yawancin matan yanzu suna kai maza wajo ni gaskiya ban koyi wannan ra'ayi ba samu hankuri komi ya kare yaran nan da muke haifa in ba mu yi biyayya gidan aure ba mun zo mu rasa amfanin 'ya'yanmu wata rana shi sa kira ga mata na duniya da mu yi hakuri shiri ba shi a ce wannan maganar da kike malama ku yan da ne ku ba ku da matsala a lokacin ku mu kuma alal misali mu kuma yan yanzu kin san zamani ya zo boko ya yi yawa mu i know my right mun san hakkin da ke tattare da kanmu mun sakin da ke tattare da mijin mu muna ganin yan da daban mu wannan zamanin namu shi duniya ba wani wangadan da ne wangadan shekaran jiya a ji tsoron Allah ita kula haisma kuta na ce miki ban yi karatu ba da girma na yanzu hakan ga inda nake ganda wa wa'azi zan yi na bude baki na she Allah na min ilhamin hadisai Qur'ani kaza kaza tun da na fara tafsiri shekara goma sha biyar kenan ban taɓa ajiye kur'ani ba ina zaune in na ce kaza na bude kur'ani to kan in kai kaza Allah ya min ilhamin tafsiri amma duk da shi na nemi maluma da girma nan ga na zuwa kuma school da na duba yara na suka yi university wadanda suka je poli shi ni da kaina na kokarta da girnan je adult education shi sa yanzu alhamdulillah mm, malama faɗi komai game da abin na akwai wani gargaɗi ko magana da yake son ki faɗi eh maganan da zan faɗi ne mutum dukan ka tashi cikin duniya ka nomi abokin shawara na gari kin ga alhaji papa angola mm. ana mamakin zamana da shi mm. saboda na farko mai gaskiya ne ni kuma mai gaskiya ba wai muna yabon kam ba mu munafunci mm. ni ina da abokin shawara na sosai kenan kuma yana bani shawaran kirki cikin rayuwa na zamantakewa na da 'ya'yana wurin sana'a na a taskun ga shi advice na ce bude shi sa mutum duka in za ka yi rayuwa nemi abokin shawaran kirki abokin shawaran kirki inda za ka jarraba shi lokacin da ka fusata shi ce maka ya hakuri kana ganin me yasa zai ce min in yi hankuri amma still yana taushe ka abokin shawaranki amma wanda zaka fusata eh me shi bai da eh, to ka guje shi ba za ka ci amfanin rayuwa ba ce sa a nemi abokiyar shawara na gari in an zauna da abokiyar shawara na gari za a dace lallai ko dangana abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan a wannan makon sai ku tare mu mako mai zuwa inda za mu karbi bakuncin hajiya hafsat marshal 'yar siyasa 'yar gwagwarmaya marubuciya uwa da kuma kaka ita ce kallabinmu ta mako mai zuwa kada ku bari a baku labari. Muna godiya ta musamman ga abokan aikinmu Aisha Ma'azu a nan birnin Washington DC da kuma wakiliyarmu Hawawu Abdulkarim a ƙasar Ghana da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon a madadinsu duka alheri ke muku fata alheri.